Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kashen mutane ne kaje da koruwa ba kwasha ba. Thank you. direba haka ne. Kai ruwa da shan Allah jami'in ba da shan ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri kuma kuna lafiya? Muna nan lafiya limito yau mun tashi da bukukuwa. Haka kin san auren rakin nan an kai lokacin za a shiga karaman sallah za a shiga babban sallah haka ake auren nan da yawa. Daga hmm. daga Kano a tashi a tafi Jigawa a hmm. tashi a tafi a tafi gomel a eh, dawo a shige kaduna a je akra jirgi a tafi a kira eh. <laughs> to na ce <laughs> masu zuwa ma menene ake cewa eh, yan ina da buki ina da buki a ji wasu su ma ya gaya musu don ko keke na kai <laughs> kawai suka shiga su ba su sa ba da labari to amma kafin mu kai ga waɗannan raki bari mu fara da miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan a Reverend Aliyu Sadauki Auta na muna mika gaisuwar ta'aziya ga Malam Sule Auta da dangin shi duka domin rasuwar kanansu Reverend Aliyu Sadauki Auta. Sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan Reverend Inusa Galadima dukansu a cikin garin malumfashi da Allah ya cikawa a cikin wannan makon. Allah ya bada jimirin rashi mu kuma ya kira namu ƙarshen. masoyina na tafi sai wata ran ban kwana nake ma masoyina na tafi sai wata ran To sai kuma kamar yadda muka faɗa yau muna da gais auraraki amma kafin mu kai ga waɗannan da suke kan hanya bari mu fara da waɗanda aka riga aka ɗaurawa hmm. a jiya za mu mika gaisuwar taya murna ga kwamishinan watsa labarai na jihar zamfara ibrahim dosara murna auren yarsa samira ibrahim dosara da angonta nura ibrahim ammani gusau waɗanda aka ɗaura ma aure jiya mm. juma'an nan allah ya sa an yi allah ya ba lafiya da zuri'a mai amfani to mu ma muna Allah sarki <laughs> abu na eh, mu kenan <laughs> mu ma abu ne eh, maganin a kwabe mu ah, ah, yawwa <laughs> abokin abokin eh, haka hafiz Muhammad Hafiz Baballe eh Muhammad Hafiz Baballe ta da aure gobe wato yalan Alhaji Ado Baballe ne Uh, muke taya murnan auren yarsu Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufiyan Abubakar waɗanda za a ɗaura ma aure gobe da ƙarfe goma sha ɗaya na safe za a ɗaura auren ne a masallacin Wadilawa da yake kan titin Emia Palace a kusa da ƙaramar hukumar Kano Municipal. su kamar da muka ce za a ɗaura wannan auren ne da karfe goma sha ɗaya. Masha Allah, to Allah kai mu gobe lafiya. Shirin abar ya huce na mika sakon taya murna zuwa ga Alhaji Papa Angola, shugaban kungiyar masu yada labarai da harshen Hausa a Ghana, na daurin aurensa wanda an riga an yi tare da uwar gidansa Hafsat Abdullahi Diko, wanda aka fara shagulgula ta ranar Alhamis, kuma gobe idan Allah ya kai mu Lahadi kenan za a yi liyafa a unguwar Angola a town daga Accra. To Allah ba da zaman lafiya. kana filin abar ya huce na taya aig umar shehu ambursa mai ritaya murnan aurar da ɗansa abdulhamid umar shehu da amaryarsa khadija muhammad suleiman wadda aka yi a jiya juma'a kenan daga amursa a jihar kebbi haka kuma muna miƙa taya murna zuwa ga csp mansur mahmud tafida wanda aka fi sani da baba mansur da amaryarsa yasira ahmed dan ruwata murnan auren su da za a daura gobe lahadi da karfe goma da safe wato a masallacin galadanci da ke kusa da gidan galadima a birnin kano shi kuma allah ba da ikon zuwa ya albarkaci waɗannan auren da aka yi to sai kuma taya murna na abar ya huce zuwa ga muhammad mahi garba da uwar gidansa widad usman wanda suka samu karuwan ɗa namiji da aka yi wa suna usmanu mahi yana mai wa iyayensa yana godiya ga dukkan waɗanda suka zo taya su murnan haifuwar da aka yi musamman mahaifiyarsa hajiya sadiya wato uwar a ciba garba kenan tsohon dan wasan kwallo na kwatako wacce ta yi zikirin baba giwa da 'yan uwanta hajiya abu farai da kuma hajiya ayi kuma los da alhaji boni intonsu da kuma malam idris intonsu to allah ya raya usman aka ce ko ka na goma baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka zamu ja birki nan kuma kamar yadda muka haka tallata makon da ya shige mun yi babban bako a wannan zauren sabili da haka za mu ba nasiru adamu elikaya fili sosai kuwa <laughs> eh. wanda aka ce a bakin mm. tafi daɗi sabili da haka za mu ba shi fili ya gabatar da babban bakon namu wanda muna ba da dama ga waɗanda suke da baiwa iri daban-daban wannan wata baiwa ce ta daban ba mun saba raki da mawaka da masu fina-finai to ga wani <laughs> bawon Allah da kuma Allah ya Abba. Assalamu alaikum sunana Muhammad Aliyu Funtuwa kamar yadda <laughs> kuka sani a dan masanin Liberty TV. kasantuwar alakantuwa ta da liberty tv ni abokinsu ne amininsu ne kuma zan ce yan gwala da jini za a ce to shi ya sanya nake ma kaina lakabi da dan masanin liberty tv yau wato eh, yi muna bayanin na ga irin ayyukan da kake masu ban mamaki na zayyana da zana hotunan mutane kamar ɗaukar hoto ake yaushe ka faru wannan irin lamari ne ko kuma Allah ne ya halicci ka da wannan baiwar eh shi hikima ta kirkire-kirkiren zane mafi akasari ba a mutum baya koyanta sai dai mutum zai taso ya iya na yau da kullum tun a matakin karatu na na primary school tun daga aji daya nike kokarin samun irin su bangwaye littattafai ne irin su bayan invitation card ne wurin kwaikwayar waɗansu abubuwa irin su katun katun irin su zanen su bishiyoyi ne su duk wani abu wanda ka sani ya faɗo ma a rai mutum zai kokari sai ya kwafi wannan abun sai ya rubuta shi so daga haka da haka ne mutum zai gaya tashi da abun har izuwa mataki na zan ce na karshe yanzu na gama kusan jami'a shekara uku haka da ta wuce so kusan ban san wani abu wanda wannan kusan shine aikin zan ce a kowane lokaci so kawai wannan wata baiwa ce wata hikima ce wadda Allah ya hore wadda kuma zane na mutane gaskiya ba a koyan shi mutum zai taso da shi ne amma ana koyan waɗansu abubuwan waɗanda ba zane na mutane ba a ina ka zan ce mai karanta a jami'a ni na karanci <laughs> islamic ne na karanci ba islamic hmm. na yi karatu na a jami'ar yaraduwa nan katsina kenan amma sai ya zama watakila sana da hmm. za ka na samun dan hasafi ne wannan zayyane-zayyanen da sauran lambobi da kake ne girma <laughs> gaskiya ne wannan zan iya cewa ni bangaren da na karanta daban sannan kuma bangaren da aka fi sani na da shi daban na dai karanci islamic a jami'a to amma kuma gashi ni kaina na tsinci kaina zan ce ta ban ma san yanda aka yi ba kawai na tashi na ga ina yin zane-zane na fara ne da abu da yanayi na ban sha'awa abin da ya faɗo min a rai zan zana shi misali kamar za a iya cewa ko wani babban mutum a gari to ya za a in haɗu da shi to sai in gabar yin amfani da ɗaukar sura hoton shi ta yadda zan ɗauka in zana sai in je in gabatar zuwa gare shi eh shi kanshi zai yi mamaki wannan hoto na ne fa ba kuma ɗauka aka yi ba a'a zane ne kuma hannu ya yi shi shi kanshi wannan idan ya kalla abin zai sa shi nishaɗi zai rinka mamakin shi ya aka yi wannan ma'ana na ɗauke ta hanya mafi sauƙi wadda take saurin sada ne ga dukkan waɗanda nake so in sazu da su cikin lokaci in haka ne dan masani abun ya nuna a zahiri mun duba irin lambobi da ke na duka shirye-shiryen sashen wasu na muryar amurka mai jan hankalin kai yin wannan abu ne da na ga ma'aikatan muryar amurka duna farin ciki da wannan eh wannan akwai wasu abubuwa ɗaya biyu zuwa uku haka na farko dai ni mutum ne mai sha'awar bibiyar kafofin watsa labaru don a rayuwa ta Allah ya sani ban yi karatun aikin jarida ba amma kuma waɗanda na fi tarayya da su a yanzu su ne 'yan jaridu duba da menene lokacin da suka sadaukar domin al'ummar duniya ga baki ɗaya so wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya na amfani da wannan hikimar ta yin nambobi na girmamawa domin gabatar da saƙo na zuwa gare ku duba da yadda kuka sadaukar da lokacin ku domin al'ummar duniya ga baki ɗaya ita ainihin waɗannan nambobi da ne na girmamawa waɗanda ne zuwa ga wasu daga cikin ma'aikatanku ba za a ce duka ba da kuma wasu daga cikin shirye shiryen ku. so abin da ya ƙara jan hankali na a anan shine kuna shirye-shirye masu dama kuma babu shirin da bana bibiya kamar yadda na dan buga ma misali a can baya cikin shirye-shiryen ku akwai shirin nan naku na a bari ya huce wanda tun da na taso ina dan yaro har izuwa yanzu ban taba jin lokacin da aka ce ba a yi wannan shirin ba a duk kusan ranar asabar da safe kenan so wannan shirin ya kasance min kamar yadda nema bayani kamar wani tv ne mu muke kallo tunda abu ne wanda yake zaka ji ana yi ana raha ana ɗauko wasu labaru ana bada wato mu kuma sai a zuciyarmu sai mu ganin abun eh ga yanan muna kallon shi saboda ciri ne na barkwanci wanda kuma yake isar da sakon da ake so ya isa cikin ɗan lokaci kankani akwai sauran shirye-shirye masu nishadantarwa da dama akwai irin su ah, irin su ah, ah, shirin da abin da yake karanta mahmud lalo yake yi na duniyar amurka wannan shirin ina son shi na daga cikin shirye-shirye na akwai kuma alifin <laughs> shirinka wanda kake gabatarwa so duk suna daga cikin shirye-shirye na waɗanda nike bibiya a kowane lokaci su masani bari mu duba tun da ka abubuwan barkwanci na ƙayatar da ke na wannan shiri na abar ya huce za ka shin akwai wani barkwanci da za ka yi saboda wannan shiri na abar ya huce don ɗimbin masu sauraro <laughs> to zan ɗan yi amfani da hanya ɗaya biyu zuwa uku na farko dai akwai wani bawan Allah wanda ba sai na faɗi sunan shi ba amma idan na yi murya shi ƙila zai iya zuwa gare shi ko kuma ya ce eh ko kuma wasu ce eh wannan shi ne misali ya golo ya laye ta ne kan damtali hayati ya babawan Allah ya babawan Allah ba ka ganin irin saboda Allah yadda hanyar da ta taho ta tushe amma ka ku tso da keke to kaga <laughs> kaga eh lalle ni na so na so na da da salon fa to sannan kuma kaga zan iya amfani in ce misali in ce ba Allah ba Allah na ce dan Allah nan wace unguwa ce so kaga akwai irin waɗannan sannan kuma sai a ɗauka ma mata ne irin kamar matan wasu da suke muryar aljanu din nan ce <laughs> an baka yar aljanu za ka aura ta cin kuɗin mutane eh, sai a gogari ya canza mutum rawa to kuma kaga akwai misali zan iya cewa <clears throat> zan iya cewa a ga ta nan ga ta nan ce muku ga ta ga ku a wani gari an yi wani sarki mai wani tulun ciki da kuma rundume man kai shi wannan sarki ya kasance mai son abin duniya amma kuma Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba to da dai <laughs> makamacin irin haka haka to eh. duk irin wannan suna ɗaya daga cikin zan iya yin kusan za su kai kala irin bakwai haka irin waɗannan yan hanyoyin da zan bi saboda barkwanci da nishaɗi ina yin shi domin isar da sako musamman wurin yara yan gida haka duk yanda yaro irin rai ya dan baci da dan wannan sai kaga irin <laughs> mutum ya eh, ci gaba da da da yaro ka bace haka eh. wannan duk suna ɗaya daga ciki wato gaskiya na san ita mai gabatar da wannan shiri wato babbar edita ta muryar amurka grace alheri abdu za ta yi dariya ita ma sosai in ta ji waɗannan abubuwa me za ka gaya mata ne don ta ƙara ƙyaƙyacewa da dariya to amma hajiya ko kuma in ce malam alhera ambu wannan fili na ci ne wanda kike gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa ilmantarwa game da nishaɗantarwa mu ma fatanmu Allah ya datar da mu domin a ce mu shigo wannan fili mu ba da gudunmawa kamar yadda. To sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu je karashen wannan hirar. Baiwar tana da girma. To wannan labari ne da Fatima Isa wadata aiko mana na gwamma. ta ce labari ne na wani malamin makaranta da ba haukace shi malama hausa ne bayan ya gama koyarwa aji <laughs> sai ya ce to ya gwada darasin nan da ya koyar ko ɗalibai sun fahimta kishiyar kalman haka sai wani ya gaya mishi kishiyar kalman sai wup mahaukaci ya daga hannu to <laughs> sai shi ke na malami ya ce to ka saurara hmm. shi ne tambaye shi ya ce shi malamin ya faɗi kalma kai kuma sai ka gaya mishi kishiyar yawwa yawwa shike dan to sai balan yace yace sama sai bawo kacin yace kasa sai balan balamin yace ruwa <laughs> sai ba mahaukaci yace mishi iska sai balan ya ce mahaukaci ya yi daidai sai mahaukaci ya ce aljanna balan ya ce mai kuɗi <laughs> shi ma ya bada kishiyarsa sai malamin ya burbushi ya ce ai ko lalle wannan ya koyi darasi ya ce kana kokari sosai sai <laughs> mahaukacin ya ce kai da kiki ne da kiki malami ne <laughs> to ba ce kana kokari ba <laughs> eh shi shi ba ke bai isa ba eh, kana kokari sosai ya ce kai ko malamin da ki kai ko malami ne sai malam da ya ji haka sai ke to shi kenan ya isa ka sai ma ce shi kuma bai san wai an gama kenan ba ya ce ya isa ka sai malamin ya ce bai isa ba a gama wanda abin. Kana da hankali kuwa? sai mahaukaci ce kai mahaukaci ne wannan ma ya wadatar ai lamarin hauka ba kyau Allah ya sauke ya kiyaye mu alhaji baba <laughs> sai ku yi hakuri wallahi labarin ne eh ki ba ma ba za a kwana lahiya ba je ba juli ba ta daga hannu ta sauke hannu kada kada <laughs> <laughs> malama jini na to da hadda zan ce da ba za Allah kai gaske na ga malama jini na daga ba da hannu da aka tilas mu ja birki nan kankace ba a madadin baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs> Você não sabe como chegar.